subscribe and sign up. Please da subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na tara. Ummi ta ce na yi zaton kumbiya biya restaurant cin abinci. don zaro ido yayi kafin ya ce tab ga abinci a gidanmu sai in kwasa in tafi restaurant cin abinci saboda almubazzaranci dariya mai ta sake mahbub ya iya tattalin kuɗin shi ya tsani almabazaranci a rayuwar shi ya san ciwon kuɗin shi tsokanar ka nake yi don na san halin ka da shegen mako fata na Allah ya sa baka bar mana yaro da yunwa ba ta ballaban yayi tunda muka tunda muka baro school din ya fara iman kukan yunwa dan dole na tsaya a wata plaza na siya mishi snacks shine fa da ya ci ya rage saura nace bani in ci ya ce momin shi zai ma tsaraba ni da na siya abu da kuɗi na amma ya hana ni ci saukin ma wurin jarumtar shi saukin ma wurin jatumar shi zan je ta biya ni yan canji na tun tsirewa mama ta yi da dariya ita kanta umman marmashi ne akan fuskarta lamarin mahabub sai addu'a babu mutunci in dai akan kuɗi ne kai yanzu saboda rashin ta ido sai ka je wurin Anina ka ce ta biya kuɗin da ka siya ma yaranta snacks ɗanka ne fa hura hanci ya yi tare da cewa kusan fa dubu ɗaya na kashe mishi haba ummi kin san fa yadda nake wahalar neman kuɗi da da fa ko sisi baya bani sai in ya ga dama kima kuma haka baki a saki ma muke kallon sa ummi ta ce in dai mahabub ne kaɗan kika gani ai bai da mutunci in dai akan kuɗin shi ne mara kunya ta shiga ba mu wuri kuɗinka kuma ka zo ka ansa ni zan biya ka har yayin kura zai miƙe idan sai sauka akan ana mai aikin sa anila fitowa ta yi daga kicin hannunta rike da tare an jera kayan breakfast ɗinsu hankalinta kwance take tafiya jikinta na sanye da siket pencil baki ya bi shef ɗin jikinta daga sama ta sanya riga launin green ƙura mata ido yayi yana kallanta idan su a kan shi idan su mami akan shi ganin yadda yake binta da ido tsawa ummi ta daka masa a firgice waiwayo yana kallanta fuskar ta a daure ta ce uba me kake kallo ya mutsa fuska yayi kayan abincin da ke a hannunta nake kallo ba wani abu ba ya yi maganar tare da wucewa ya nufi dining table din. da ana take jere musu kayan breakfast kujera ya ja ya zauna yana faɗin ya kike murmushi ta sakar masa lafiya lau na ganka ɗazu da safe za ku fita da baby junaid ta fuska yayi shine baki ma magana mun gaisa ba hankalin su mami baki daya akan shi ummi ta ce o oh ne yar ubansu. yaro ya zama mayan mata in banda hadama irin ta mahabub ina zai kai ana mami ta ce tashin balaga ne kawai nan da wani lokaci zai dawo hayyacin shi dariya suka sake kafin suka miƙe zuwa dining din domin su yi breakfast lokacin da zara ta shigo ɗakin alena ɗauke da baby junit a zaune ta same ta gefen gado hannunta riƙe da hotonsu wanda suka yi ranar birthday din angel tunda ta fito daga wanka ta shirya kanta cikin riga da skirt kanta na ɗaure da mayafi jin motsin shigowar zara yasa ta sauran ɗaura hoton hannunta saman durowa idanuwanta cike suke tab da kwalla anti anila kabebi baby junaid ɗinmu ya dawo cikin sanyin murya zara ta yi maganar don ta fahimci yanayin da alina take a ciki ta ki dagowa su haɗa ido saboda ba ta son zara ta ga hawayenta sauke junaid ta yi kasa da gudu ya nufi anila ya haye saman jikinta hannun shi riƙe da ledar tsarabarta momi baki misin ɗina ba a hankali ta ɗago ta kalle shi wani irin farin ciki ya ratsa zuciyarta duk halin da za ta shiga idan ta yi tozali da fuskarsa sai ta ji sanyi a ranta ɗaukarsa ta yi tare da ɗaukar shi ma tare da ɗaura mishi saman lips ɗinta sosai ta rungume abinta mumi ga tsaraba ki ci zara na tsaye tana kallon fuskar alina tsananin tausayin ta take ji thank you my baby boy na yi kewarka kamar zan zauce ya school ɗin surutu ya so mai yi mata yana zayyane mata kyawun makarantar su yana magana ya buɗe ledar tsarabar ya ciro guntun donut da ya ajiye mata a baki ya tura mata taunarsa ta soma yi tana murmushi daga gefen su zara ta zauna a stil idanunta akan fuskar alina sai ka kauce mata take yi duk dan kada su haɗa ido momi uniform ɗina suna a cikin motar buro hada sandal ɗina kuma ya ce in faɗa miki ba zai kara kai ni school ba saboda fetur tsada yake yi wai sai dai ke kina kai ni dariya alina ta sake jin abin da ya ce kwantar da hankalinka ni ma ai ina da mota kuma zan fara zuwa aiki kamar yadda nake ɗawainiyar kai Angel makaranta lokacin tana a raye in je in ɗauko ta kai ma haka zan rinka yi maka Zara ce ta katse ta da cewa ni ma ina da mota kuma a shirye nake da in rinka ɗawainiyar kai shi sai da ta yi wannan maganar Alina ta dago tare da kallanta hawayen da take ɓoye mata ne suke so suka so magangarowa saman kuncinta haba anti Alina ki cire wannan damuwan mana wallahi ba ma jin daɗi idan muka ganki cikin damuwa Zara na rufe baki baby Junita ya ce sai da na mata faɗa ta daina kuka ta ki jin magana na mami ba ta jin magana zan je na faɗa wa mami kina kuka yayi maganar yana kokarin sauka daga saman jikinta da sauri ta kankame shi na daina baby na tunda ba ka so ba sai ka faɗa ma mami ba ka ji ko amsa mata yayi da to amma idan kika kara sai na faɗa mata murmushi Alina ta sake irin ta akan Zara da ke kallonta idan ina kallon hotunan su ina jiran irin rayuwar farin cikin da muka yi ne shi yasa nake zub da hawaye na Allah na gani ba zan iya mantawa da su a cikin rayuwata ba waɗannan mutanen uku masu muhimmanci sun kafa tarihi a cikin zuciyata na yi imanin har in koma ga mahalicci na. ba zan taɓa samun wanda zai maye min gurbin su ba na fi damuwa da Angel wallahi ina son yarinyar nan na ji takaicin rashin ta na so a ce sun rayu tare da ɗan uwanta Junaid Angel abin tausayi ce ta rayu ba tare da mahaifiyarta ba na rasa wata iriyar zuciya ce a kirjin binanzir so sai alina ta fashe da kuka jikin zara duk yayi sanyi zagayo da hannunta ta yi saman bayan alina ta kwanto da kanta saman kafadarta na tausaya miki anti alina ta ina da halin da zan iya yaye miki damuwarki da na yi sai dai babu abu ɗaya ne na yi miki alkawari zan taya ki addu'a ni a tunanina bai kamata a ce an yi shiru da maganar nan ba idan har ba a yaɗa su ba ta ya za a san in suna a raye ya kamata a tada zancen labarin bacewarsu a social media ina so labarin ya zama sabo tamkar a yau ya faru in dai har muka yi hakan insha Allah in dai suna a raye za su bayyana ne tunda Zara ta soma magana Alina ta nutsu tana sauraron ta da dukkanin alamu ta gamsu da zancenta ta sauri ta dago da kanta daga saman kafadar Zara muryar ta addisa shi tace Zara kina ganin idan muka yi hakan za a dace fuskar Zara dauke da murmushi ta ce kwarai kuwa insha Allah za mu yi nasara ki bar komai a hannuna idan dadi ya dawo za mu yi magana da shi tunda kin ga shi mutum ne na jama'a zai tsara mana yadda za a watsa labaran bacewar su so nake duniya ta dauka limshe ido Alina ta yi har cikin ranta take jin kwarin gwiwa samun yar uwa kamar ki zai yi wuya Zara shi yasa nake son ki ina matukar kaunar ki ke da daban ce kina da kaifin basira ni ban taɓa tunanin ta da zancen ɓacewar su jiddin ba sai da kika bani shawara Allah ya biya miki bukatunki na alkhairi amin antina ko dan saboda farin cikin ki zan yi kokari in ga an watsa labaran su tare da hotunan su farin ciki ya cika alina sosai ta rungume zara baby ya yayi lamo saman kirjin da. sai faman limshe ido yake yi bacci ne ke shirin ɗaukar shi excuse ma'am muryar ana ce ta katse su a tare suka dago suna kallanta tana daga tsaye bakin kofar ɗakin a mutunce suka gaisa kafin ta sanar da su cewa breakfast yana jiran su a dining amsa mata suka yi da to kusan a tare suka miƙe Ali na ɗauke da baby Junaid Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren Justice Democratic Party GDP HQ manyan mutane ne dattawa da matasa su zaune a babban ɗakin taro na jam'iyyar Justice Democratic Party, ɗaya daga cikin jami'un da suka sha'ara a ƙasar Najeriya. Zungurarren tebul ne wanda ke kewaye da kujeru. Daga saman teburin akwai microphone na kowane memba da zai yi magana. An tanadi kayan sha jere saman tebul ɗin ɗakin taron. Ya yi tsit, babu mai magana a cikinsu. Fitinannen kamshin turaren jikinsu ya gauraye da sanyin AC na ɗakin taron da suke a ciki. Tsabar ɓacin rai ne da fusata akan fuskokinsu ga dukkanin alamu suna fuskantar tashin hankali a jam'iyyarsu musamman ma fati leda ɗinsu alhaji bukar mai guduma fuskarsa a martake take babu annori bakin shi ya nunku har shining yake yi ya dunkule tafin hannayensa da ya ɗaura su saman tebul ɗin kowannensu ya ɗauki wankar tsadaddiyar shadda daga gani naira ta zauna musu kuma gogaggun 'yan siyasa ne waɗanda suka jima a harkar suna gwagwarmaya tsawon mintuna goma sha biyar kafin shugaban jam'iyyar mai guduma ya sassauta fusatar fuskarsa idanuwan shi jawar ya ɗago yana kallon mambobinsu tun daga jerin waɗanda ke a ɓangaren damansa alhaji ubaid wadata alhaji musa wadata former president alhaji badamasi da sauran 'ya'yan jam'iyya a hankali ya ɗauke idanuwan shi daga ta ɓangaren dama ya mayar da su kan mambobin da ke zaune ɓangaren hagunsa jinjina kansa ya danyi yayin da yake fitar da huci ya soma magana tankar tamkar mayunwacin zaki me ke shirin faruwa ne da jam'iyyar mu za mu zauna ne mu zuba ido kamar mu zurai muna kallon su mun daura shugaban kasa dududu foye dududu shekara hudu ya fada a zabe mun kuma tsayar da sabon dan takarar mu Ubaid wadata an kayar da shi a zabe ga dukkanin alamu durkushewar jam'iyyar mu ce ta zo ta yaya jam'iyyar da bata fi shekara biyar da kafuwa ba za ta nemi ruguza tarihin tamu fati A azabafe ya kai karshen maganar yana kallon kowannen su babu wanda ya yi yunkurin tanka masa saboda sun san halin shi idan ransa ya ɓaci wani irin bauɗaɗɗen mutum ne jinjina kansa ya yayi yayin da yake fitar da huci duk irin sanyin AC da ke shawagi a ɗakin hakan bai hana shi fitar da gumi ba babu irin tarihin da jam'iyyar mu bata kafa ba ina ce shi kansa dattijan arzikin rainan jam'iyyar GDP ne daga baya ne ya sauya ra'ayin shi akan wata manufa tashi ta daban wanda ba mu da masaniya a kanta ya kafa tashi jam'iyyar mai taken PAP Progressive Action Party yanzu gashi cikin kankanin lokaci sun kwace karfin ikon da muke da shi a kasar nan tsabar haɗama ga baki ɗaya 'ya'yan shi ke juya kasar nan idan har ba mu taɓuka wani abu ba za mu tashi a tutar babu ne ya ƙarasa maganar tare da kai hannu ya daki tebul ɗin gaban shi kowa ya sha jinin jikin shi damuwa ce karara akan fuskokinsu kyaran murya alhaji ubaid wadata yayi kafin a tsanake su ma magana cikin dattako allah ya wuci zuciyar mai girma jagoranmu ni ana wa ganin ya kamata mu fito da dabarun da zamu bi dan ganin mun dawo da karfin ikon da muke da shi a da idan mata kama mu bi tsarin da suka ɗauko wanda ya sa jama'a suke rububin tasu jam'iyyar idan har muna so mu farfado da tamu jam'iyyar bayan Alhaji Ubaid yayi maganar sauran yan jam'iyyar kowa yana tufa albarkacin bakinsa idan ka cire mutum daya wanda tun da ya na meeting din idanuwan shi suke alumshe daga gani yana da jiji da kai da izza ɗakin taron ya rikice da zafafan zantuntukan su kowa yana fadar ta cikin sa rai a matukar ɓace ya sanya hannu ya daki tebul din gaban sa wanda silar hakan ya janyo hankalin su ga duban shi karamin su babban su asiloli ya buɗe idanuwansa akan fuskokinsu sun kasa kunne suna jiran jin me zai ce hata shugaban jam'iyyar tasu ya nutsu yana jiran jin bayani daga gare shi cikin harshen turanci ya soma magana da kakkausar murya bari ku koma baya mu mai da hankali kan abin da ya kamata mu yi a yanzu ya kamata mu fito da dabarun zaɓe mai zuwa mu fito da wani shiri na yaƙi da juna ya kamata mu nuna jama'a cewa mu ne jam'iyyar mu jam'iyyar da za ta iya kawo sauyi a rayuwarsu ya kamata mu nuna musu cewa mu ne jam'iyyar da ta damu da bukatunsu ya kamata mu nuna musu cewa mu ne jam'iyyar da za mu yi musu sauyi kuma mu sanar da su cewa mu ne jam'iyyar da ke goyon bayansu tunda alhaji musa wadata ya soma magana 'ya'yan jam'iyyarsu ke jinjina kansu ga dukkanin alamu ya ɗauko magana mai ma'ana a ƙarshe ya rage tebul ɗin gaban sa ya furta Sharafuddin Obinna ba zai taɓa haura shekara hudu a mulki ba. Alkawari na ne na ɗaukar wa kaina. Duk yadda za a yi sai mun kayar da shi a zaɓe na gaba. Dole jam'iyyar mu ce a sama. Babu wani mahaluki da ya isa ya durƙusar da jam'iyyar mu. Abokan hamayya ba za su taɓa cin galaba a kanmu ba. Yana kai karshen maganar a ya yunƙura ya miƙe. Yana gyara malum-malan ɗan jikinsa. Ko sallama bai yi musu ba. Ya haura kofar ya bar cikin ɗakin taron. yayin da suke bin bayansa da ido har sai da ya ɓace su tukunna suka dawo da dubansu kan mai guduma tattaunawar tasu ta ɗauki tsawon awa ɗaya kafin su karfa taron da addu'a da kuma fatan nasara ga jam'iyyarsu ɗaya bayan ɗaya suke fitowa harabar headquarter ɗin jerin jerin dankara dankaran motocin su ke a killace bayan sun ƙara gaisawa da juna kowa ya nufin motarsa musa wadata yana kishin gide a backseat na dan ƙarerriyar motarsa tsadaddiyar gaske ya limshe idanuwansa sanyin AC ta kota ina gefen shi PA ɗinsa ne squirity ɗin da ke jikin tuka squirity ɗin da ke jigilar tuka su yana zaune a driver seat yana jiran jin umarninsa kwankwasa glass ɗin motar da aka yi ne ya sa shi ware manyan idanuwan shi muryar alhaji obair ce ta ratsa kunnensa yana son magana da kai iya abin da ya furta masa kenan muryarsa da izza ya amsa masa da to daga haka ya ba direban shi izinin ya tada motar su nufi gida a jere motocinsu suka nufi gate ɗin fita daga cikin headquarter ɗinsu jos city zaune yake saman darduma cikin shigar larabawa farare kal kyawawan balarabe daga ganin fuskarsa ba karamin mutum ba ne. ya ɗan fara manyanta arab turban ɗin da ke nannaɗe a kan shi ya ƙara masa kyau ga wani kwattancen saje baki wulik mai matakar jan hankali lallausar lausar suman kanshi ta sauko har saman wuyansa dark black da daɗin kamshin turaren jikinsa mai matukar sanyaya zuciyar mai shakar shi idanun shi suna alimshi yayin da yake yin kira'ar alkur'ani mai girma ya tsin hannunsa na dama na asar kafe da cizbaha. kur'anin da yake karantawa yana gaban shi saman wadin kur'an stand dogayen eyelashes ɗinsa a jiki suke sharkaf da hawaye ga dukkanin alamu ayar da yake karantawa ce ta sanya shi tsima san bai ji takun tafiyar mutum a cikin ɗakin shi ba ta fi karfin mintuna talatin da shigowa idanuwanta a kan shi ganin bai da niyyar tsagaita karatun Kur'anin nashi ne yasa ta ambaci sunan shi Dr. shirem na san kana jin takun tafiyata don haka idan ka kai karshen aya ina son magana da kai tamkar ta yi magana da bango ko kallo bata ishe sa ba sai ma ƙara sautin muryarsa da ya yi dogon tsaki ta ja tare da zuwa gaban dardumarta dardumar tashi ta kai hannu ta rafa alkur'anin da yake karantawa a tsiyace ta kwaci ta zubar da kiya nan naɗe a hannunsa ta ɗaura a saman kur'anin don ta fahimci da gayya yake yin karatun duk don kada ya saurari maganarta tana wuce ta ɗago tana kallon shi still bai bude idanuwansa ba kuma bai dakata da yin karatun alkur'anin ba domin kuwa ya haddace a kan shi kada ka bari raina ya ɓaci wallahi zan yi maka abin da baka tsammani ba na rasa uban mai nai maka da ka ɗaura min karan tsana sai ka ce ba uwarka ba ko kana da wadda tafi ni ne a duniyar nan ta jefa masa tambayar shiru bai ce ufan ba gida kai ta yi ilimin addinin naka ya tashi a banza tunda baka son ka girmama iyayenka tsawon shekara da shekaru kana nuna wariya tsakanina da mahaifinka laifin mai na maka shirin cikin jin ƙonan rai ta yi maganar a hankali ya bude idanuwansa farare kal da su ya ɗaura su akan fuskar mahaifiyar tashi ba kowa bace face Laila mahaifiyar Binanzir Dr. Shirin shine babban ɗansu yaya ne a wurin Binanzir mahaifiyar Angel daddadar muryarsa ce ta ratsa kunnuwanta baki min laifin komai ba har yanzu kina nan a matsayinki na mahaifiyata kawai bana bukatar kusancinki bas kusancinki da ni zagayawa ta yi zuwa gefen gadon shi ta zauna suna fuskantar juna na san dalilin da yasa kake yin fushi da ni haba shirin tsawon shekaru nawa why ka riƙe abu a ranka yayi ta damun ka ya kamata mu manta da abin da ya wuce kuskure ne an riga da an tafka kuma insha Allah babu kuma insha Allah hakan ba za ta kara faruwa ba fuskarsa a daure take babu walwala ta yi tsammanin zai tanka mata sai ta ji ya yi shiru bai ƙara magana ba Kululun bakin ciki ne to kare mata makoshinta zuciyarta na ƙona ta ce na lura sam faduwar mahaifinka ba ta dame ka ba An yi kuwa shirin kana kaunar mu a matsayinmu na iyayenka because na fahimci ba ka son ci gaban mu murmushin takaici Dr. Shiram ya sake da ido ta bi shi da kallo ganin yana dariya har da fararen hakoransa suka bayyana masu kyau da tsari mahaukaciya mahaukaciya ka da ni ina magana kana dariya Fuskarta a daure ta yi maganar yunkurawa ya tare da mikewa ya fuskance ta kafin ya soma magana saboda ku ba iyaye na bane da ya kamata amin saboda ku ba iyaye bane da ya kamata a nuna damuwa akan ku daga ki har ba ku san ciwon kanku ba ka baki ɗaya hankalinku na akan san abin duniya Damuwar ku akan ci gabanku ne ba akan mu ba ta yaya zan damu da ta yaya zan damu don mahaifina ya faɗi a zaɓe ainihin abin farin ciki ne a gare ni dan na fahimci siyasar shi tafi komai muhimmanci a wurin ku saboda rashin sanin ciwon 'ya'ya yau tsawon shekara goma sha shida binanzir ba ta a tare da ku hankalinku a kwance ba kwa iya taɓuka ba ku iya taku ba komai ba duniya kawai ku sa a gaba wallahi na jima ina da na sanin kasancewar ku iyayenmu na yi fatan a ce mutum yana iya canza iyaye ta tuni na yi hakan ni fa ba ku da amfani a cikin rayuwata ko raga? da kun yi min abin da har abada zuciyata ba za ta taɓa mantawa da shi ba ko ne silar duk wata masifa ta na tsinci kaina a ciki da ƙyar ya karasa maganar cikin jin ƙona rai abin ka ga farin mutum tuni fuskarsa ta canza launi zuwa ja numfashi ya ja muryarsa a disashe ya ce kun manta cewa ‘ya'ya amana ne a gare ku ranar gobe kiyama Allah zai tambaye ku game da amanar da ya baku rashin nasara yanzu kuka fara gani insha Allah ba za ku taɓa ba ba za ku taɓa samun abin da kuke so ba har tsayuwar dare zan yi muku akan kada Allah ya cika muku burin ku na mallakar kujerar bai karasa maganar ba sakamakon zazzafan maran dalila ta sakar masa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai haɗu da ku a kashi na gaba To mun jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na tara ummi ta ce na yi zaton kun biya restaurant cin abinci dan zaro ido yayi kafin ya ce tab ga abinci a gidanmu sai in kwasa in tafi restaurant cin abinci saboda almabazaranci